والسلام على أسر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعمل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya الله تعالى mai ya kaddara sallacin wannan masallaci mai albarka masallacin abdurrahman ibn awus da ke unguwar kowa da ya sanar da a wannan yammaci na asabar 25 ga watan ramadan hijira annabi da alaihi wasallam ya tsare da da bakwai wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya من هذا وانا بسلات من البركة دان سيقبرة دا كراتوم من تفسير القرآن من هرما وانا مكتابك جباتا واتشمة رمضان وانا أجيا من تيا كسن آية كا أربعين جو فضل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا رب تشكركم آية كا أربعين جو فضل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل wannan ita aya ta arba'in da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa fatan mu Allah kama da daidai mu daidai ya mana da kasar wajen aiki da daidai ta'ala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم الله تبارك وتعالى يسير يا من حال يهدوا وأنكم الله يكسو من يسنشوا النن على يئر الناس الله يكي ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب شنبك الجوا بني زوا وأن أكبا وولد من الإلم للتاتي amma da Allah ya ba su wannan rabo na ilimi na littafi yastaruna dalala sai suka ringa canja shi da ƙasa ma'ana suka ringa siyan ɓata a nan Allah ya canza su ina mana cewa shi Allah ya ba su ilimi maimakon da tsaya kan ilimi ɗin sai ban so kuma suna wannan ilimin sai su canja shi da ɓata sai su canja wannan ilimin nasu da ɓata bayan sun canja shi sun ɗauki hanyar ɓata ma'ana tsaristaru da dalalata da yahuda wa yi ƙoridu na an ma an zala za ku rasu sai suka canza wannan ilimi na su na shirya a kan da shi a ƙasa ta hannun ƙasa bayan an suka kauce daga abin da allah ma'amci sarki ya saukar wa ya turku na ma bi aidihi min al'ilmi an al'abiya in awwali da fi sifati muhammad sallallahu alaihi wasallam sai so da kai na daga abin da suka samu a hannunsu na ilimin annabawa da suka sanar da su sifar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai suka rufe Ni ta ce wannan ne staru bihi samanan qalila min al-qalila da sannan sannan bayan wannan illa wa yuriduna an tadillu sabil sannan kudin ma kuma so su kuma ce daga wannan hanyar ta daidai ku je ku kama wata hanyar ta daban malam yace yawaduna la takfuru ma unzila alaikum sun so kuma ku kafircewa abin da aka saukar muku ya kun mu وتتركون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع وكالي أبن ذكي أكنسا نشهي أدخل إلمي من أهار تقول لنا مؤمن ذكي أبي اليهودا شيني ألا يباس إلمي أما باس عيس الإلمي شي ثابت الله الكلمه ذي ايما من ذا ألا يفكر وتغير المغضوب عليهم ولا الضالين من ذا لا يفكر ولا ان کا پوچھیں گے کہ المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شوا الله كشيد من تفلك من مدهي شي شي من المسلمين سيكبوي انا شكي بدني كبي نفسي كتي صراط الذين انعمت عليهم يا ولدي تفلك وان كان ما عليه وان كان ما عليه سني انا بعدي أن الله تي ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم أقول أن المؤمنين ورسول النبيين والصديقين والشهداء والصالحين النبواني بالصديقين بالشهيدين بالصالحين كيف الله تي وحسن أولئك رفيقا يا كوتك أسوأ النسوني أبو الله to wannan shi ne tafarkin da Allah ya ajiye ni'ima a gare amma ghairil maghdubi alaihi ba tafarkin wanda kai fushi da shi ba shi sa a cikin ka'idatul jalila ibnu taymiya kai ke cewa wa'annan ana nufin yahudawa su kuma abin da ya batar da yahudawa su ne sun yi ilimi sun yin aiki da ilimi lalamin hali da aka ce in ke ilimi su ake kai aiki da wani ilimi wala dalina su kuma nasarawa ba ilimi sai kan ibada wannan ba a saka zama shi sa mu Allah ya sa mu al'umma ta tsakiya wa kadalika ja'alnakum ummatan wasafa wannan wasatsiyar ce ta sa na farko za ilimi na biyu kuma za aiki da ilimi kaga mun saba ya guda mun saba na kara shi sa yake kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min mushrik wannan shine tafarki da kira zuwa ga Allah amma akan ilimi kaga al'umma ce mu da yake ilimi shi ta maka bin ummat ikra farkon wahayin ta shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam da hanyar neman ilimi anan an tattare kama su yahuda an ba su ilimi amma sun ba su ilimi sai kin aikin shi zalin ma so su canja shi da bata sun canja shi da bata sannan ko sun ma so su suke ku bata kullum burin yahuda shine bukata shi ta ji wani abu za ga an fito da shi za ga abu ne da aka fito da shi don a karkatar da zukatan mutane da kan shirya ta a tabin ku da kuke yi wannan an san yi an yi kawo karatun boko bai don a raba mu da ilimin mu na asali wani kwana ƙarshe ta an raba mu da ilimin mu na asali don yanzu wanda ya sha boko ya koshi ganin yake kai da ka tafi Qur'ani kai bukari da Muslim kai kan mutum maza zai yi cewa kai jahili ne in boko ya ku dangane sai jahili muna gane yaran ɗan duniya da ke rawa a tiktok da aiki da ina ne gani za su fito baka wani da suke magana a jini ayin zamani ne kawai na <clears throat> kawai a gwangwaje a raka shi misali ya ce wallahu a'lam bi adaikum Allah shine mafi sani game da mutum ya kuma da gudanar da tara mutum shi ta Allah mutum sai sai ce kar mu ke su masoya يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين هذا كنت يهودا النصارى أعطي مصر وما يجي من لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم إكسيسين وعثمانا أنهم لا يكذبون أما دي yahuda su ne cikakkun makiyamu shi ta Allah ce wallahu a'lam bi adal can da Allah yake wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara ba wa Allah ne su ke nasara suna suna amma yahuda akan kuma ta fi amma duka muke ne an gane sai Allah ya ce wa kafa billahi wali Allah ya isa isasshe ne shi ya zama majiyanci da haka in Allah ya jiyanci lamarin ku makiyin ku baya da ya ce sannan wa kafa billahi nasira sannan Allah ya isa isasshe ne shi ya zama mataimaki dan ba mataimaki kamar sa in Allah ya taimake ku wallahi ba wani da nasara in yansurkum Allah fala ghaliba وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد إن الله يتمكن ku ba wanda yake rinjaya ku in Allah ya tabar da ku ya hada ku da rashin nakara kuma wane ne zai taimake ku bayan Allah idan ka mutum mutum mu shine Allah yanayin da muke ciki ba mu da masu wurin Allah ba mu da kuɗi ba mu da ƙarfi ba mu da makami ba mu da komai kuma an samu Allah ta ga mafitan mu kawai suna gurin ma suna gurin Allah ربنا عليك توكلنا وإليك أنمنا ملك المصير دولة أن لا دام قوم شوك ما أنه لا يتحدث هل يزال أبن المثالي والثاني إن كان سوء أن لا يزوم لتنيو تنيو لآدم وكي ما يقول كي كزمن عنا أي يقول كي عنا إن كزمن عنا duk lokacin إنك تأتكم a cikin bala'i to Allah ne zai kama ta nuna azu annabi sai bai fada cikin kifi da Allah ya ce wa inna yunusa la min al-musallin idh abaqa ila al-fulk al-mashhur fatahama fa kana min al-muhabin faltaqamahu al-hut kan kifiya kuma a cikin ruwa amma sai Allah ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm ba dan ya kasance da mai da'a ne gare mu yana tasbihi da ya zauna a cikin kifin nan har ran tashin kiyama kaga da ya yayi bautar Allah wannan ne sa Allah ne kula da su zanan Musa lokacin da Fir'auna zai kama su mutanen annabi Musa ce inna la mudrakuna yace kalla inna ma'i rabbi sayahdin sai ga fa'u ta'kid nan take Allah ke fa'u haina ila Musa annabi da asaka al-bahr fa falaka fa kana kullu firqin qad min. nan take Allah ya kawo su yi al'ada amma ta kawai lokacin da ya ji matsara a ruwa التي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ألا تعبر هل هو أنا من المسلمين ما هو ذلك أما التي الآن أنا وقد اتيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدرك لتكون لمصر فقعان وإن كثيرا من الناس عن آياتنا مذاكرة تلاحظ أن لا يأتي زمته شيء سأجد في كلمة وزارة الله يأتي عبد الله بن عباس في فضل الله في فضل الله تجد تجارة wani hakanan zai iya zuwa kaga kamar ba wata amma in zai kasance kai bawa ne mai da'a ga Allah shikenan sai Allah ya zuma da canyo da arziki so nawa kana shiga cikin matsala ka ɗauka wannan matsalar babu mafita amma koma wata zuwa ga Allah sai da Allah ya kama canyo da ta shi sa jini wa yau da yake shi ne sai shirya da kai sai shirya da kai to wannan makiyan nan Allah ya ce min alladhina haka wannan makiyan yi bayani ne yace daga cikin yahudawa daga cikin wanda suka zama yahudawa yuharrifuna al-kalima an mawaqi'i suna canja kalma daga bigirin malam suke canja kalma daga bigirin ta ko su kore ta kamar yadda suka kore sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su kamar yadda suka kore ayar rajin a cikin littafin su ya ga canza kalma ne da mawuɗin wasu ma suka fassara abu ba yadda yake ba shi ma yana cikin harrifun al-kalim amma wa wada'i da ka za ka fassara abu sai ka fassara shi akan muradin Allah da muradin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda za ka je haka da kirkiro kan ya ka danganta shi da addini shi ma wannan tarihul kalme ne amma wara kamata a same ka ba a shekun za ka faɗa abin da yake na addini sai tabbatacce shi kuma addini baya tabbata sai ta yi qur'ani da sunna da kuma fahimtar sahabbai da tabi'i da abin da kawo muna gani da abin da kawo ah, sai ka ce ka danganta shi da Qur'ani da Sunna kan fahimtar ta wannan irin cikin misalan kungiyoyi ne wato tsari shi kalmar lokacin da cewa duk lokacin da wani zo da hanyar ƙasa, to baya ɗaukar ahlus sunna ko da da lakka amma na faɗa ko kudin Qur'ani da suka zo yan tafiya sai suka zo na suka ɗauka cewa wai shi dan kalakatan nan dan kace ne da mu yake faɗa mu kuma mutum ba da mu yake faɗa ba domin ahlus sunna duk abin da ka zo da shi wanda ya saba wa qur'ani da hadisi in dai ahlus sunna ne ba zai ba shi ka wani malamin sai fito biya mu gaskiya yace to ko jani da dan dariƙa bai dauka ba balle malamin shi ne ka so dan shi ne ana fassara qur'ani ba daidai ba ana yin abin da ya ga dama yanzu in ba tun da alqur'ani ba ya za ka zo ka ce ma an ce ma in kai ruku'u wa ayna ta abu ويتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقول سيت وتقلبك في الساجد وتقلبك في الساجد يجيك على wani da wani fata ta wannan kuwa ta wani fata da kan yi shi ta lara a cikin mu ne aka kama mutum ne mai tambaya ɗari ya kasa amsa guda ɗaya har yau mu za mu nemi shi da muƙabala amma ba zai yi ba ba zai yi ba to da su ɗan ɗarika da suka ya fara janye musu mutane yaran rana na bauchi sai ka fara mai rabi wannan mutumin na adamawa shi ma sai fara mai rabi yana fara da shi amma har yau ya ke musu sun san misali sai ka musu ba saboda ya san a cikin su yake ba, in ya fara da shi su zai rasa mutane amma mun da ya ɗaya bai kauna da gare ya tabbatar ba zai samu ba za zai faɗa yake ne ko faɗin na ƙarya an ce ka zo a yi mukabala ka bar garin ka ka gudu ka tafi da gudu ai kana ne mutane haka da cikin kiristoci da musulmi to wannan halin yahudawa ne yuharrifuna al-kalima amma ba wa yaquluna sami'na wa ata'na suna cewa mun ji mun ji kuma mun sa وأن أجر المسلم عليكم بالسمع والطاعة. آه. من أجل أتاك مخلص سمعنا وأعطينا سيد الله يسير لكن آية. أتى سوق ما الآية سيكا فأنا سوزان أعرف لك أعرف أشي وأكم أشي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون قال آية تقال مسلمان سنة رسنا عيكي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رزقا إلى رزقهم وماتوا وهم كافرون saboda tsarin baya ba su imani da su ba da wannan masu su imani ba sai kara musu datti akan datti to su ma wannan sakamakon su ba su yi na a kaina sai Allah ya jarrabe su da dan dan mai ushin mu sai kulo biyu da sai Allah ya jarrabe da to in kana shi ta yi ɗanta a cikin musulun na imamu ahmad zala ta karɓar a ce idan ba wa yi zunubi sai a ɗiga wani ke a zuciya in wannan bawan ya tuwo sai a wani in bai tuwo ƙarin zunubi sai a ɗiga mai har ta zuciya ta zama baƙin irin ya zanto bai san daidai ba bai san ba daidai ba zuciya ta yi ƙada shi ne ma'anar ban rana a lokacin ƙulubin mata da to kaga daga cewa sami'na wa atayna sai ko bautan mai dan maraki to haka mutum zai rinda tafiya kawai ya ta sabo ya ta sabo daga nan zai samu matsala an gane ko ina wa atayna suka ce sami ina ma kuntahu ya muhammad mun ji abin da ka faɗa ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wala uka fihi ba za mu ma biyayya ba wannan yasa wannan shi shine tsananin kafirci saboda rashin kunya ga Allah sallallahu alaihi wasallam wasma kuma ka saurare ni ka saurara ghayra musma'i kai ko ba wanda zamu saurara ba ma mana isma na naqulu la sami'ta ka ji abin da nake faɗa amma kai ba kai ba za ba za a ji ka ko ba za ka mana fa sai kamar ya zama kurma wasu maka ce wasma ghayra maqbulin minka ka ji cewa ba za mu karɓa da gare ka ba mana dai ka ji ka saurara amma ba za mu saurare ka ba in kana sauraron mutum ba saurara ko Allah illa kanci reni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa ra'ina kalmar ra'ina tana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai saurara mana in mun gama haddacewa sai ka ƙara mana ka ga saurara wacce mutum ne sannan kuma suna nufin da daƙiƙi to amma sun sun tashi yanzu a larabci akwai kalmomin da ake ransu zawatul abdad kalma ce amma tana nufin kishiyar yanzu kamar wara'a wara'a tana nufin baya kuma tana nufin gaba fa nabaduhu wara'a zuhurihim kaga ba ka da shi amma wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba Ai wa kana amamahum kaga tana nufin gaba tana nufin baya kamar kalma sirri da take nufi sirri to kuma tana nufin bayyana ba, wa asarru nadama kalan bara ba sai suka bayyana da na dama lokacin da suka ga to wannan kalma mara ina tana ɗaukan ma'ana guda ko dai saurara mana ko kuma tana nufin kiki to su in sun tashi ga manzala ta salama, a zuciyarsu kalmar da ce da suke tawa a ransu a wannan kafirci amma kalmar tana daukan saurarawa da za ka ce kun zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a'a mu saurara mu ke nufi amma a su ba saurara suke nufi ba ɗayar ma'anar suke nufi to shine wala ina sai sira'i shi ta Allah ce ya ayyuhan nabi khamu mutumi la taqulu ra'ina wa qulu dunna wasma'u wurin da cewa undurna sai ku ce ra'i inda suna da hashin layyin da alfinatihim suna karkatar da wato harsunan ta faɗi wannan magana wa ta'anin fi din kuma dan suka da addini soki addini suna faɗa irin wannan manzon ne dan soka da addini to shi ka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u lil kafirina adabun alim to shi ka Allah madaukin sarki yake cewa layyan bi alsinatihim wa ta'anin fi din an kira sun karkatar da asuka ibasu harsunan su kuma zan suka da addini me suka da addini nan shine zaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana da su dace ba wannan zagi ne a gare shi kuma zagin addini ne da haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yahuda da tsara ba ta ganin girman wannan ya zama wajibi dole musulmi da girman ba. Wasu sallallahu Allah a cikin littafin sa kullum kokari ke ya nuna mana girman shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa ce inna arsalnaka shahidan Allah mu aiki sai sai na aiki لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا mana Allah ya so ne dan mu girmama shi dan mu ce bace mu girmama shi kuma da gani kimar yanzu lokacin da aka je yake tabuka a yakin tabuka sai ya zama wasu da cikin munafikai ba ba kuma suka wasu kare zama mazan Allah uzuri shi kuma yana tsare su to Allah bai su ba sai Allah ta baraka wasu ala da zai mazan Allah ya tana ta da su annan ba dan Allah ta kawo wa mutu zuwa ƙarya ce Allah sai zai gabatar ne da kalmar ta afa Allah ba lima abin talahu ta tuna da Allah ya kuma lima abin talahu ba wajen zargin ta ba shi ta yi akan da wani Allah bai so ba ne bai ji daɗin abin da yi ba yake mai taka ka nufi bai yanzu a gani zuwa ya ci mutuncin wani sai ka ce me yasa ka mu'amala da shi kaga wannan ba jirgi ba ne kana gaya mai ne bai dace mu'amala da shi da Allah yanzu a Qur'ani da kalla idan Allah baraka wa ta'ala zai kira zan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani annabi Allah ya kama harfin nidaya ya shi ya Adamu kun anta wa zuntuka aljanna zuntuka aljanna ya musa inni tafaituka ala nati bi risalati bi kalami fa kuma atatu wa kuma min ashakirin ya kira ki ya ce ya nuhu kad jadalta na min ba fa kad jadalta da haka ya faɗi ya shu'aib a yake menene la na kauka kira min ma ta kullu inna la nara fina يا كرا يا داود إن جعلناه خليفة في الأرض دول أن يصير أن يكرش يا إبراهيم أعرف عن هذا ما قالنا قلت يا زكريا إنا نبشرك بالولاد اسمه يحيى أن نجعله من قبل سميع أنا بقي أنا أما دي محمد ذلك كان بابا إن ذلك كان القرآن إلا يا محمد ويا أحمد بابا ما إلا الله سبحانه إن الله يتأهر في الكرام sai dai faɗi sifarsa amma ba zai ce ya muhammad ba babu wannan ƙwa'ani sai dai labari in a labarin ne su Allah zai faɗi sunan annan muhammad ta alaihi misali ne ina da malami ina zo gaban kan da cewa akan makalla a ce mai malami a ce mai shirin ha ba zan faɗi sunanka amma da zan zo muna magana misali da jaji akan wannan malamin na malamin baya sai ce malam wani ko profesor wani ko dakta wani أما أجبت ولا فتاة بسمه لجي ما بعض يسير ألا أقول يا من ومن ومن ومن أنا ألا بأسه إذن ألا ذكر سيدك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من قبل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي إنا أهلنا لك يا أيها النبي حزبك الله من اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّد المؤمنين عن الكتاب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها المزمل يا أيها المدثر فقال الله يكتب amma su domin shi ɗin ba daidai yake da kowa ba yana cikin jinsin ɗan adam amma ba daidai yake da sauran ɗan adam saboda kasancewa ka nema a cikin jinsin ɗan adam Allah ya ce wani ƙarƙar ramna ga ni adam na mutunta jinsin ɗan adam amma mazalla ba sai ba yake da shi yanzu wurin jama'a sai da mazalla salama yake da shi mazalla ta salama an zai yi limanci ya juya ya kalli gabar ba sai ya juyo wai ki ganin wani ya saba ba ba ka taɓa wani yana da ni wa ka taɓa ganin yana da wannan bai juyo ba amma ya gane wannan tsohon ba daidai bane ya ce wani gyara can gurin a daidai shi can gurin a gyara wa bai wannan zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai wannan ba wanda zai wannan sai shi wane ne zai zo abinci ɗan kaɗan da zai fi mutum goma bai sa a gayyato mutane tamanin kuma abinci ya ishe su ya saura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne za a zo kawo ruwan alwala bai fi na mutum kaza ɗan kaɗan ba a gayyato mutane da yawa ya sa hannunsa ruwan ya rinda ɗuɗɗugo wato kowa ya yi alwala ya sha ya koyi sannan kuma ruwan bai ƙare tare da wani kasa aiki dangin kuma ta samun alwala idan ka ce ba zai yake da kowa ba dan Allah ya ce inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya da ka ce dan adam ne irin ku a matsayin dan adam amma to dai kima da daraja ba ɗaya ba ne annaba gaba daya an kada ka kauji daya ba wanda ba za ba za ka yi da kima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu da kai kare na mana shi da Allah mun gani yau da kai kare na mana shi sai Allah ya ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na da a ce waɗannan yahudawa ko waɗanda aka ba wa littafi yahudawa da nasara sun ce mun ji ko mun yi ma da ayama akin Allah wasma'a ka saurare mu sannan wanzurna Kaɗan ɗan jira mu in mun rike sai a ƙara mana a gaba la kana khairu lakum da haka ya fi zama musu alkhairi wa aqwam da haka ya fi zama hanya ne kakkiya sai dai Allah ya ce walakin kuma Allah bi kufrihim sai dai Allah madauki sarki ya la'ance su da kafircin su fala na illa qalila ba za su imani ba sai ɗan kaɗan daga cikin su malin yake ai qulubuhum matruda an alkhair Allah ya yi nisantar da zuciyarsu daga alkhairi don duk wanda ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam zuciya ta ba da kai ne mubadatun min an nisantar da ita fala yadkhuruha min al-iman shay'un nafi'un lahu duk wani abu na imani ne amfani ba zai shiga wannan zuciyar muna gane to me ake nufi shine annabi la yu'minu imanin nafi'un imani imani mai amfani me yasa saboda kauce wa hanyar girman manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ya samu da cikin masu santa ko masu girmama shi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما نعم الله يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا قوة أن أكبر ولكافسون يهودا لنسارا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ku yi imani da abin da muka saukar muka sassaukar musaddikan yana mai gaskaka limama a akum dukkan abin da ke tare da ku to lalle ku imani da A nan, Allah yana kira ne zuwa tsarin kitabi sai imani da abin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine aminu bima zanna musaddiqan limama ya lati min qabli an natbisa wujuhan tin kafin shafe fuskokin fanaruddaha ala adbariha mu mai da wannan fuskokin na ku baya Fuskar na nan mu mai da ta baya to malamai suka ce me ake nufi da wannan wanda da su malamai suka ce min qabli an nadmisa wujuhan ma'anarta fa tsamsuwa kuwa radduha ila al-adbar shafe ta shine fuskar ka kawai ta koma kiya Allah ya ku imani tun kafin bai haka muna gana sannan ce wa ja'alu absarihim min wara'ihim da kuma sanya idan ma gaba daya a baya to shine min qablin an sau wujuha an gane ko mana idan aka juye fuskar ta koma baya kaga ainihin inda fuskar take an shafe shi to kuma sannan an maida ita fuskar baya shi ka abdullahi dan abbas yake cewa zuwa wujuhahum min qibali aqsiyatihim na qahqara za mu mai da fuskar ne baya fa ha ala ha mu mai da fuskar baya sai su ringa tafiya da baya da baya da haka wannan da alu ahdi li ahdi ma'aynain min qafawa sai mu mai da mutum idan su guda biyu ta baya dan kana tafiya ta gaba amma idan ka baya yake shi sa ma ne ko hada an da gumin ukuba ci wannan kaya wannan shine mafi tsanani a wajen hukuma Zama su malamai sai suka ce wannan Allah yana buga misalin su ne na irin gaskiya da suka bari suka ɗauki ƙarya daidai yake da duk mutumin da ya ajiye gaskiya ya ɗauki ɓata daidai yake da ya ɗauki fuskarsa ya mai da ita baya. Lallai ya mai da ita baya. An gane? Ya sauta hanya kuma ya ɗauki hanyar da zai je shiga wutar lahani. na haka malam yace hada masal su'in darabahu Allah lahu fi dalalihi wannan mummunan misali ne Allah ya buga musu a cikin batan su wa mana'ahum an yuda kuma Allah ya hana su wato bin shari'a to wasu malamai suka ce min qabli an nasisa mana tun kafin mu shafe wannan fuskar an siratul haqqi daga tafarkin gaskiya ta daina ganin kawai rashin gaskiya an zuwa ala albariya sai mu bai da ita ba shi ne cikin bata na haka wasu malaman suna ganin hakikanin haka Allah yake nufi za a yi amma wata abin da ke cewa shine a'a shafe ta shine a raba ta da hanyar gaskiya a mai da ita baya shine a mai da su cikin bata kamar da Allah ya ce wala qaddara ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la na biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulai ka hum zafi Allah ya ce ya halicci waɗansu mutane da yawa da aljannu dan ya cika wutar jahannama su muna na? dan ya cika wutar jahannama su suna da zuciya ba ta iya fahimtar gaskiya da zuciya suna da ido ba ta iya ganin gaskiya da zuciya, suna da kunne ba ta iya jin gaskiya to kago dan sai suka ce dama haka za a yi su, juyar da fuskar su ma'ana shafe fuskar da kuma juyar da ita a baya in an shafe ta shine sun ɓata da ma'ana sun ba hanyar shirya juya ta baya kuma shine ta shiga cikin ɓata ɗin mutu ne min qabli an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha to in ba wannan ba Allah ya ce an nal'annaha ko kuma mu ne musu kama la'anna ashabu kaf kamar yadda muka la'anci ma'abuta asaba suwaye ma'abuta asaba su ne mutane Allah ba mu labari a suratu wurin da yake wasu alamun an lati kana da ويوم لا يثبتون لا تأتيهم ألا كذلك نبلوكم بالمقام ألا كباس لبادي نوى أن القرية التي تبدأ كوجي wannan kogi a lokacin da suke ƙetare iyaka ranar domin abin da ke faruwa da malamai tafsiri ke ambata an hana su yin su ranar asabar an hana su yin su ranar asabar da haka kifin inda ramin da suke kifin ya ɓata sai su yi shi ta ranar juma'a ba za su zo su kwasa ba sai ranar lahadi kun gane wa ran asabar sun zuwa su ramu asabar ran juma'a مانتي زين سوري لانا اتبر با سوري لانا اتبر با جوز قصة بكرا لانا وانا يتاك اتفع متعني اسنا مسوا وجيني وانا دبار انا يسن دبار قوة سوري اذا سنة كلام لانا اتبر با كاتوك الكيبو فيه وشي كرا لانا وسوى ان سمعت عليك تدوس كشيء كشيء لما تنسى وعد ما لم تعبون قوما الله يهلكهم او معذبهم عذابا شديدا ya ce ku ya zaɓa ringa mutane wa'azi ringa musu wa'azi ɗan ba ruwan kenan kafin shi ɗan ba ruwan munafiki ne ɗan bida da batattu za su zo su faɗi batansu in ka zo ka ce ba daidai ba da kai ce wai ina banka na addini namu ne na musulunci me yasa ba za su yi shi yadda yake ba ya an kawo na ba cikin addini ko ba zan zo ce ba daidai ba ne misalin na kan wannan ɗan ƙur'ani ne da zai zagi bukari da zagi musulunci a wa ina banka ya ana rushe mana addini ko kana ta ina ruwan to haka in ba ga musu wannan ma sai kai ya kuke mutane wa addini mutanen da Allah ya dama ya halakar da su in ya ga dama ya musu azaba ne rabe amma sai suka ce ma'ajiratin ila rabbikum wa la'annahu yattaqu wannan ma'azin muna yi ne idan mu samu uzuri a wajen ubangiji kan mun faɗa sannan kuma a cikin su za a samu wanda zan su tsoron Allah amma lokacin da bala'i ne Allah ya ce aljanna ladina yahuna alayhi وأخذنا من الذين ظلموا بعذاب بعيد بما كانوا يفسقون da abin ya zo sai Allah maɗaukin sarki wannan wanda ke wa'azin sai Allah ya ƙarfi da su dama idan ana ɓarna to wanda ya zo yana wa'azi ya tsira amma wanda ya zo na baya wa'azi ya zo na tare da masu yin ɓarna to ina laka tun sabiya kala halaka to shine wa'annan kagal ake su aka shine auna da annuhum kama na anna ashabu sa ko mu la'ance su kamar yadda muka la'anci ashabu sab da gaskiya da kuma sun kila da kanka cikin ku zama gari bayan an la'ance su aka yi mafkin su kan zama gari muna gane sai Allah na ɗauki sarki yake cewa wa kana amrun lahi mafula al'amarin Allah abun aikata ne ma'ana Allah zai aikata shi idan amara bi amrin fa innahu la yukhalaf wa la yumana mana umarnin Allah ta baraka wa ta'ala a rubuta ta in Allah ya yi umarni ba za a saba wa umarninsa ba ba kuma za a ba za kuma yin abin da yake daga nan sai Allah ya hankali mai ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan an yi shirka da shi amma abin da yake nufi la yaghfiru li 'abdin lati huwa ko mushrikun bihi Allah baya gafarta bawan da ya gumu da shi a lahira alhali wannan bawan kuma yana yana sanyawa Allah kishi yana shirka in dai ka je lahira kana shirka baka tuba a duniya ba to Allah baya gafarta ba zai gafarta shirka ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk zunubin da bai kai shirka ba Allah yana yafe shi ga wanda ya ga dama me yasa ba a so ka cigaba da yin zunubin da bai kai shirka ba saboda ba lalle bane kai Allah ya ga dama ya gafarta ma in Allah ya ga dama ya gafarta ma wani kila da kashi za ka da ganin gangara da kauce gana sai ce mu yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah mana yin na shirka da Allah faqad iftara ithman azima wannan ya kirkira wa kanta zunubi mai girma dan haka mummunan sakamako kuma zai samu a ranar kiyama da ka shi tauhidi aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk mutumin da ya mutu baya shirka in dai zunubi kawai mutum yake yi ba za ka yi kika ce wannan dan wata bane kowane irin zunubi yake yana shan yana zina yana liwaɗi amma mumini ne ko musulmi ne yana kan biya kiyaye kalmar shahada yana sallah ba za ka kai ba zai shiga wuta ba amma ba za ka kaɗa mata ba ne domin zai iya shiga wa yaksiru ma duna zalika liman ya sha in ya shiga cikin wa yaksiru ma duna zalika liman ya sha kana da za ka yi protesting ba protest shi ta inganta a cikin bukari da muslim daga sahabi abu ganin zufari allah ya ƙara masa yadda yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala naji gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ma min 'abdin qala la ilaha illa Allah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah zalika kalmatu ba wani bawa da ita kalma la ilaha illa Allah kuma ya mutu akan wannan la ilaha illa Allah ne sai shi aljanna wannan kuskuren da mutane suke yi sai a ji wanda ya shiga faɗi la ilaha illa Allah bai shiga aljanna a'a la ilaha illallah ai tayi hadisin ma tayi summa mata ala zalika ai summa mata ala la ilaha illallah sannan kuma ta akan la ilaha illallah da ka'idojin da komai saboda la ilaha suna da sharuɗa kuma sai ka kiyaye wannan sharuɗa misali mutumin da yake la ilaha illallah sai zagi Allah musulmi ne mutumin da yake la ilaha illallah sai dawo darajar manzala ta alaihi musulmi ne mutumin da yace la ilaha illallah sai ce bai da qur'ani ba musulmi ne kaga ashe wannan la ilaha illallah akwai abin da yake warware to sai ka kiyaye shi ka wani ce bi shurutin sab'atin qad da wa fi nusus al-wahd haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bi nutq illa an yastakmilaha al ilm wal wal wal yaqin qabul yastakmiluha sadri ma aqul wa بقدر wal ikhlas wal mahabba wa وفقك الله lima ahmad ita kalmar shahada an mata shar'i Allah ya mata an mata kaidi da shar'i guda bakwai sai ka kiyaye su malam yace ita wannan kalmar ba za ta amfani wanda ya furta ta ba har sai ya cika wannan sharuɗa guda bakwai na farko shine al-ilmu ka san me kake ne duk wanda ya san la ilaha illallah to ba zai sanya wa Allah abokin tarayya yanzu mushrikan shawa da yake sun san me la ilaha illallah take nufi لما ذلك كلمة جيش المسلم لا إله إلا الله يتكي أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء اجاب. يزولنا هنا سويك الدقمة كما نهو إليه أكد سند شيء ذكر لي يعني أن الله قائمي بس يا الله أبوه ما يشهد هذا كنت أنت في ساعة إلا من شهد بالحق وهو يعلم يقول لي شيء لك كلمة شهادة ما يسمى عن الجهة في ساعة مزال كلمة شيء من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله da kalar janna duk wanda ya mutu yana mai sanin cewa yana mai tabbatar da cewa ba yana mai sanin cewa babu abu da bai san sai Allah zai shiga aljanna da kuma sai ka yi yaqini da la ilaha illallah innahu kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastadbir wa yaquluna inna la tariku alahati da sha'ir majnun a wannan suna da wasu waki ita magana suna da abu da ya bayar cikin janna duk wanda ka ji ya faɗi la ilaha illallah man shaida la ilaha illallah mustaykinan biha duk wanda kage ya ce da babu an bauta bisa cancanta sai Allah yana da yaqini akan wannan fa bashiru bil janna hada bashara da aljanna hada al-ilm wal yaqin wal qabul sai ka kawo la ilaha illallah walin qiyad sai ka mika wata kuya wa man yuslim wajhahu ila Allah fa huwa muslim sannan wal qabul sai wal qabul sai ka karbi duk abin da la ilaha illa Allah sai wal ikhlas ya zama ka fara Allah ne wala muhabba ka gina so da ki akan la ilaha illa shi ka so da yawa wa man yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun za ga mutane da yawa suna cewa sun imani Allah amma shirka ce suna shirka misali za ka samu waɗanda ke waliyai irin soyayya da ake wa Allah kana san Allah kana kuɗin rahama a gurinka kana san Allah kana tsoron azabarsa haka ne ku ba haka to za ga wani yana son wani waliyi ko wani malami yana tsoron wani abu da gurin yana ganin ya sa masa wani bala'i zai faɗa ba. ko kuma in ya shi zai samu wani amfani ba wanda ake wannan sai Allah kita Allah to min an-nas lam yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu id yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi جميعا وان الله شديد العذاب شرك محمد شركة هنسو sai ka san sharuɗin la ilaha illallah الله san abin da ke wani ابو ma hadisin Abu Gifari sai wa in zana wa in saraka ko da wannan mutumin ya taɓa yin zina ya taɓa yin sata matukar ya fita kalmar la ilaha illallah manzo Allah yace in zana wa in ko ya yi zina ya أنا وكذا يقال كني كويا إذا يتابع زال تكلم على رجل أن تأذي ذر خذ أبو ذر باير شيء حكا نيدي أن لا يفتح حكا أن لا يفتح فخرج أبو ذر جاء أبو ذر يفتح وهو يجر إذاره إلى جوهر جلنسى وهو يقول وإن رجم أنف أبي ذر وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رجم أنف أبي ذر إذا مرتبوا لها يتكمنا أبو ذر من الجفاري يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة إشاعا لما يتبهي متي منا تفيا كلام ذلك فضل ما أتم متنزواء مدينة أتم هنوين مدينة ونحن ننظر إلى أود منا تفيا منا كلم بيت أود وذلك سيتي يا أبا ذر شكما سيتي لبيك يا رسول الله يتي لا أمسى ما يا مالك أن صلى الله عليه وسلم ذلك سيتي ما أحب أن لي أخذا ذاك عندي ذهبا أمتي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرسله ذلك أجل من أبو ذر wallahi ba zan so a ce ina da zinari gwargwadon wancan dutsen uhudun ba an ce ya fi kilomita ka a ce bi zinari ne yake misali ba zan so a ce nawa ba ne kuma zinari ne ya kwana uku a wajena ba raba mutane shi ba da nan da biya ba shi amma ba nan ba duka mutane za ba da haka sai ce da shi yace abin da zan yi kawai in yi haka in yi haka bayan nan bayan nan bayan nan bayan nan kawai barwa da ringa kamar nan maza ya karka ya abada yace ya kai abu zar innal aktharina hum al aqalluna yawm yawon kiyama. illa man qala haka da wa haka wanda suka kowa yawan dukiya su ne wanda za su kowa rashin dukiya a ranar kiyama sai dai wanda ya bayar nan ya bayar nan ya bayar nan ya bayar nan aka mazala ta kalmar ce yace daga nan sai muka yi gaba sai ce da abuzar ya abuzar kama an ta hatta a ce tsaya a nan gudu yadda ɗin na tsaya a nan hafi na zuma Zala sai da ya tafi sai da ya ɓuya abuzar sai ce kina ke yi magana ƙasa kasa yanzu magana ƙasa kasa sai ya ce to kila manzala ta kalma an bugar masa wani abu fahamamtu an asba'a sai ne kokarin da daga wani ke faruwa fa zakartu qawla husayn tana fadin nan da Allah ta kalma la tabra hatta atiyat kada ka bar nan gurin har sai na dawo to su ba ta saba magana ta kalma fa tazartu hatta da'a sai ci gaba da jiran sa har sai ne fa zakartu lahu alladhi sami'tu sai na ga mata na dawo kai kuma da wannan kashin magana zalla sai ce ka jibrilu atani mala'ika jibrilu ne don fakala sai yace man mata min ummatika duk wanda ya mutu a cikin al'ummarka la yushriku billahi shay'an baya shirka da Allah dakhala aljannata wannan ya shiga aljanna qultu sai nace wa in zana wa in sara kana wa in zana wa in sara ko ka tsaye da ko ya tsaye da wannan hadisi na cikin bukhari da muslim shi makalla hadisin zamzam ibn jaws al-yamani yake ta ni abu huraira yace abu huraira yake da ni ya yamami la taqulanna li rajulin wallahi wallahi la Allah la yakfiru Allah lak kar kai da biya wani mutum cewa wai Allah bai gafarta maka bizinin da zai nayi ka kallon mutum ko yana zuni ka mai Allah bai gafarta maka ba aw la yudkhiluka al-jannata abada ko har abada ba za ka shiga aljanna sai ya abu huraira ya ce abu hurairah inna hadhihi kalimatun yaquluha ahaduna li akhihi wa sahibihi idha wannan ita ne kalmar ta mutum ya ga abokin sa ko dan uwansa inda mun yi bishi sai da mutum Allah zai zai gafarta ba Ya abu hurairah ya ce kada ka yi haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana fi bani isra'ila rajulan cewa a cikin bani isra'ila an samu dan mutane guda biyu A ahaduhuma mustanidu fil ibada ɗayan akwai kokari wajen dokar Allah wa kana al-akhar musrifan ala nafsi shi kuma wannan dan sakaci ne ba ya kansa komai ba ibada da kallon bol sai kallon fim sai game da sauransu wa kana muta'akhilaini kuma sun kulla yan mutaka tsakanin su wa kana al-mustaidu la zaɓi yara al shi wannan mai ibadar gani ta wancan kullum a cikin zunubi yake kawai su laifi fa ya ƙulu ya hada sai ce masa ya kai wannan afsu ka rage yin laifi fa ya ƙulu kallimi wa rabbi abu isa alayya raqiba yake kai alayya nufin ubangiji na wai kai an kokan ne ka kula da ni kai ne mu samu ido ila an ra'ahu yawman ala dambin ista'azama a wata da ɗalibin mai aikata laifin da daga yana aikata laifin ga laifin ya yi girma Ya ce da shi wai har kai absin ka takaita shi kuma ce mai kalli ne wa rabbi abu isa aliyya rafiwa ka kalli da ubangiji inda za a ga kawai rahim yare da ubangiji na ko an aiko ka ne ka samu ido ka nuna kulawa da ni kawai sai sai ce wallahi la yasuru da kawai su ce na rinsu Allah inda ji wannan zanen za ta rinsu daga to Allah bai ma gafara aw la yudkhiluka Allahu al-jannata abada ko kuma cewa da kai dai da wannan aikin naka ba za ka taɓa shiga aljanna to daga nan fa ba'atha Allahu ilayhi ma malakan sai Allah ya kama mala'ika fa qawada arwa hafuma dukan sai mala'ikan ne zo karburan su wasama'a inda suka da wajen Allah fa kana lil muslim sai Allah ya ce da wannan mai zalimi اذهب تفي فادخل الجنة برحمتي ديك شجاع الجنة برحمتي وقال للآخر شوفوا اللي تجني إبادة فتاة استكنشن يتي أكنت عالما أكنت على ما في يدي قادرا أنا بحيكوا أكن أظن لا يتي هنمنا سيتي اذهبوا به إلى الله فتقول شيء متزاهل قال سيتي والذي نفس أبي القاسم بيده يتي نالت إذ وانت رأي بابا القاسم يتي عن نسو yake hannunsa innahu latakallama bi kalimatin aw baqat bil yadu wa akhirah wannan magana da yake wa akhirah wannan magana da yake cewa wallahi la yaghfiru Allah laka yace wannan magana da ya faɗa wallahi ita ce kalmar da ya faɗa wacce ta halakar da duniya ta halakar da lahira amma a shiga tsakanin bawa da abin in dai bawa yana da imani to ba za ka zo ka ce mata in bawa yana da imani ba za ka zo ka ce ba zai shiga aljanna ba za ka iya shiga aljanna ba amma za ka iya cewa wani yana aiki irin na yan wuta amma ba shi ne yan wuta ba dan in Allah ya ce sai masa rahama in Allah ya ce masa rahama akwai mutumin da ya zo saboda tsoron Allah iya ganin shi mai zunubi ne da ya mutu sai ce da in na mutu ku kone ni ku sheƙe tukata ku zuba a iya mutuwa ka suka suka ƙona ya zama toka ta zuwa Allah ya tattar su yi kyanne shi bisa ka yake ka Allah ta wasu na tsoron yake ka gina ma a za ka kalli ne kuma kuma ce Allah ba gina Ya zai na hakan mutum da kashe mutane ka kalli da ka ya zo mai ibada ya ɗauka malami ne a nufin bukari da musulmi na cikin ya zo sallah ya ce na kashe mutane da sallah na son da kibuwar zama da mace subhanallah subhanallah ai ka ɗan mutane kawai to su kuma da ya ga ya yi kwalifayin ya shiga wuta da aka sai ce tuka da kamata in kammala ɗari kuma da kai zan kammala na ka yi samu wani mai ba ya kammala ɗari da shi daga baya wani mutum mai ilimi da ya wani mutum mai ilimi sai je tambaye shi ta Allah zai gafarta maka kasar kasar da ne ce kamar ta a tafi kasa alkaili ya tuba ya tafi kasa alkaili yana kan hanya sai mutu mala'ikun rama sai suka ce namu ne ya tuba ba shi da zalimi mala'ikun azabar ta ce a namu ne ba su fa'ikin aikin komai ba sai Allah ya ɗauko mala'ika a surar mutum ya ce ya mutu hukunci sai ce to a taka a gaba wata ƙasa ya fi kusa wata yi wayar da ta ce Allah ya ce ce ƙasar sharri yi nesa da shi ke ƙasar alkaini matso kusa da shi na ka taka ta ga ya fi kusa da ƙasar alkaini sai mala'ikun rama ta ta da shi. Sulaka rama gaba ɗaya tana hannun Allah. Muna gana, to amma malamai suna cewa mutane da yawa suna dogara da ayar ya ibadi aka ko ala anfusihim la taqnatu min rahmatullah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu kuma ghafurur rahim ya Allah yana gafarta zunubai gaba daya kuma ba su ba A da shi ne ka tuba da dukkan zunubai ko da ka maimaita bayan ka tuba in ka tsara tuba Allah da ka. amma idan da kake ba su kake ka koma ba laifin da ya karɓa muna ganin shi sa dole ke gari ne ya tuba Allah ya karba na na mun gani yanzu ka ga na kidnapper da wani ke yin suka tuba Allah ya karba amma sun cika sharaɗin tuba na farko da mu alama fata wanda ya fi Allah ya ƙone ila zango sannan wa an yi turkan ma'asiya sannan in akwai haƙƙin mutane a gurin su sun bari duk wannan fatar da ta karɓa sun dace wallahi ta an dadi dace Allah ya karɓi tubansu sai dai in mai shi wannan da ka taɓa sai ka taɓa miliyan ɗari ɗin miliyan hamsin miliyan kaza sun ce sun yaji a sama kafin ka samu wanda ya taɓa banda da a muna gane yanzu nan na cewa a hanya mun shawo kanan nan gudu sai wani aboki na gaska ne a ajiyar ya je da fara sosai sai turo mu wani jawabi a cikin jawabin sai yake cewa yana tafsiri a kan wata amarya za a kai ta gidan miji aka sace ta har yau ba ta an sace amarya an tabbata ita in ce ba za ta sace amarya nan sai an ba da kuɗi ba ta amarya ba ba da kuɗi yake ga mu yace yace malika wannan abun fa ya zama ruwan dare a dafara wani ma ba a iya faɗa sai wanda kace a sace amarya ya biya mu yace bayan hotel din da ya sauka wani gida ne mai shirya kyau mai gidan ya kasa zaman gidan ya bar gidan ya biya kama haya su ne da gidanka ana kalma da gidanka ba ana kalma wannan bayan Allah kullum da su to kaga da wajibi kan hukuma a duba wannan lamarin a duba wannan nan. an sace amarya an sace amarya wata rana na to fitowa sai wani ke gira mu cewa nuna mana gida ya ce aka sazo suka ɗauke matan nan gida suka tafi da ita wani kullum sai ya zo na kwanta da ita wata rana kawai ta je banki sai ta gan shi sai ta yi mijinta waya mijinta ta yi ta cikin rikin. aka ce a kama shi aka tafi shi akan cewa shi ne ke a ah, shi na shi wani sai ta ce a duba cikin cinyarta akwai ya ji ciwo amma ya irin kororo din nan haka ya tashi gurin kaga dai ba mutum da daga cinya ka dai ba da dalili ba kuma aka duba aka ga wannan abu tsakani da Allah nan ba cin shi bane cin wannan mata ba za ta samu irin ta ba a duk sun kalli ka goma da suka yi su sun sun bayar da kansu cewa ba wai ina nufin daidai bane amma su sun ajiye kansu dama abin da suke so su yi kenan amma wannan ta kame kanta ta zo gidan aure ta zo har gida ta ɗauke ka ka je ka masa wani cin mutunci amma ɗan siyasa sun kike magana wallahi ko ɗaya sai daga wannan ɗan siyasa da ne magana a kanta eh alaƙar hada sai da daga yana cewa shi abin da ya ta yake magana a kansa ne ya ce yana jin kunya ya je gurin Allah mutanen da suna cikin mummunan hali kuma bai fito ya yi magana yace wani shine dalilin da yasa yake magana da sauran duk yan majalisun wallahi wallahi da a ce mutanen da suke da shugabanci a siyasa a cikin suna yin abin da ya kamata wallahi da abin nan yanzu an yi magana yan majalisun ma a ce magana yan kaɗan ne suke magana rasu mulke ne darasi ɗan kaɗan ne suke magana gwamnonin wani yake magana a ina suka haɗu wallahi da yanzu shugaban ƙasa zai ce a cikin giran ɗinsu an cire biliyan biyar biyar wallahi za su haɗu su gudun shugaban ƙasa ce su yadda muke an yi maganin wannan matsala amma dan Allah wannan ya kai darajar rayuwar da ake kashewa sannan kuma talakawa da za a gane talakawa da su ma a zalimai ne sai ga mutum kirkiri ya fito yana kare yana kare ƙarya yana kare zalunci mutum ya fito kirkiri yana kare ƙarya yana kare zalunci kawai don yana so a bashi mutane ko a bashi kuɗi ko a bashi na'a kuma dai Allah ne zai yi kan adalci za a kan yanzu kana ta salama yana raye zai yarda wannan al'ummar ta ta an zai musu wannan kitan bai ɗauki matakin ta nufin sahabbai za su zo ana wannan al'ummar irin wannan cin kashi kawai su zauna a gata da bacci don su da shafe su ba malamai ne da suka yi yaƙi don ƴanto al'ummar su to amma yanzu dikitan kan da za a za a ko shugabanci cin gwamnati a zo a ce a gaji ma babu ko a ɗauki su kuɗaɗe a ce ku je kuma mai da asarar ƙone-ƙonen da kai muku da ƙwace muku da kai babu wallahi wancan ba Allah malam yake ya ce ma da ta yanzu mutane sun je da sai da kansu su karɓar ƙwanƙwan saboda sun kuma ce za ku wannan duk sai sai sai da jihar sai ku jika samun su mutane fa ɗari ɗari biyu ɗari a hannun su kuma da shi mahaukata ne su dukkan su wanda ya taɓa ganin naira miliyan biyar ta halaji a cikin su da ke ban da ke amma sai su ya kawo miliyan ɗari in kana so ga da darajar miliyan ɗari dan Allah ka je dangin ku tsara miliyan ɗari sama ne anan za a gane miliyan ɗari ba a saba ci yanzu a cikin dangin kwana ɗan miliyan goma miliyan ashirin kana ɗan kayan gane da alfahari za a nan yi kai mai kuɗi ba haka ba wallahi dole ne gwamnati ta yi abin da ya kamata dole kuma wannan bari na gaya muku hanya ce ta mai da arewa matsiyata misali yanzu a dangin mulgani gani malam yana da miliyan biyar ina da ita jabi yana da ita <coughs> kawai sai a dange wani daga cikin family misali a dange Allah Allah kiyaye a ce a taro mu laifi a jirgaji ya kawo tashi ni in kawo wannan ya kawo mutum mu biya mu karɓo shi to da an amin da mu ukun dun mun zama matsiya can zuwa mu komai in dawo biyu to haka ba ake mutane ba noma duk wanda ya noma a bara zai ci maka kiwo babu fatauci na kasuwanci babu wato wannan ɗin kirkin shi ne ya sa kuma a shugabanni ba za su kara hankalin su akan wannan ba su siyasa ce ko su kai tiket saman ta dame su duk calculation ɗin ce zai kai tiket saman ya maganar rayukan talakawa wanda ba so su gani ba innocent mutane kun yi sacrifices kawai shi nan. sannan ɗan da zai tare da ba sa wakiltar sanatocin ba sa wakiltar gwamnatin ba sa wakiltar sai in ka'ana abun bakin ciki ba malamin addini ba sai fito ya ce ya goyi bayan irin waɗannan abubuwa har ma ya ya tafi daga guri kaza zuwa guri kaza amma bai taɓa ganin isu wiki ba da sunan addini kuma wannan magana ta faɗa faru ya nan sai kama zagi ka kun da ku zagi ba ta zagi alkojin jiri da yake a cikin yanzu inda a ce ya ratso kafin insecurity da yanzu لقد سبيل كذلك على أخرين سوري فقمالا أم كوري مثالي زمين سيادة مكفي ثاني لألا جنب أمني كسام وقف وهذه ما تشوى سنة بيسالي وقف وهذه ما تشوى من إيراء سود من إيراء ألسل من إيراء كيوتي من إيراء لا إيا حقا وصمأ كشي ثاني لألا gaskiyar magana da ƙarshe shugabanninmu na ce shugabanninmu ba wani shugaban ƙasa ba manyan malaman da muke da su a wannan ƙasa ta na kowane irin ja da manyan yan siyasa da muke da su da manyan masu mukami da gwamna irin su senator irin su rat da duk wani babba da yake da mukami da su shugabannin kansu da ƙungiyar da cikin arewa da ƙungiyoyinmu na izala duka guda biyu da ƙungiyar ɗariƙa ta ƙajiriya da tijjaniya wallahi wannan body ne da responsibility ko haɗu ku tunkari gwamnatin ƙasa a kan yadda za a yi da wannan institution a kan yadda za a yi shi mutane suna cikin bala'i an ko ba ku ba ko kuma kun ce gwamnatin ta yi taƙi to ku je sani kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai ce ta ɗin mutuwa kuma an kaje lahira da fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko ba yadda za a yi watsi da responsibility ka dauka ta zaka tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaman ra'in yastarqihi Allah ra'iya yamutu yawma yamut wa huwa zashu li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna ba wani shugaba da Allah zai ba shugabanci ya mutu a ranar da zai mutu yana haƙintar waɗanda yake shugabanta ba sai Allah ya haramta masa shiga aljanna hadisin bukhari da muslim in ka ji hadisin da ke cikin musulun na Imam Ahmad manzara sallama ya ce ma min amiri ashraki ba wani mutum da zai jagoranci mutane goma illa ja a yawmal qiyamati mablulan sai ya zo ranar alkiyama an mai hukumi an ɗaɗɗaure shi da karɓa zalla ce ya fukkuhu adluhu aw yubiquhu jawri ko dai adalcin sai warware shi tafi aljanna ko kuma zalincin da ya halakar da shi ya kai shi wuta ne ta nake ga muku ba ma so a zo nan gurin dan mun kuma karanta an wata rana ke an zuwa Allah shi da mu Allah ya nuna maka kuma da mu Allah mu ɗauki sarki ya gyara mana a sama. musamman yanki na arewa Allah mu ɗauki sarki ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu rayuwa mai tsayi Allah ya ba mu abincin da za mu ci Allah ya ba mu lalata rayuwa Allah ya rawa da talauci da fatara da tsiya Allah mu ɗauki sarki ya mana maganin makiyan mu Allah a cikin shugabannin mu da cikin shugaban kasa har zuwa na kasa duk wanda yake nufin gyara Allah ka ba shi damar gyara kuma ka sa ya ci gaba da maimaitawa amma ya ubangiji duk wanda bai da nufin gyara Allah kai mana maganin sa ya Allah kai mana maganin sa ya Allah ka raba mana shi ka kawo mana wanda zai wannan maganin matsalar da muke ciki ya Allah ka biya mana dukkan bukamun a bukatun ya ubangiji ka jiga iyayen mu ربنا ko su وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتلاوتنا يا رب العالمين ربنا آتنا fi الدنيا hasana,